Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi darajati wa wadudu kashi da ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara annabi daraja. Allah ya kara annabi daraja. Eh, jiya da daddare na yi alkawari zan ba ku sirri na lemun tsami da kayan aduwa da ƙayan magarya da kan bushiya na matsafan nan da suka shiga gari wanda duk wanda suka gani suna mishi tsafi to bari ba ku sirrin ne mai gajeren sirri ne amma yana aiki shi da tunaninka ai akwai mujiya tsusu wanda yake ihu da daddare yana kama jarirai idan kai sirrin idan ya zo ya fure a saman gidanku fa in akwai wanda ya yi amfani da sirrin zai faɗo muku sai dai ku je ku ga ta fari ta zubar da koyi ba za ta iya tashi ba sai dai kun ɗauke ta kun wurga ta waje ko kuma kun dake ta kun kashe ta sirrin yana da matukar ƙarfi oba za ka je kwata ne inda ake yanka dabbobi maɗacin shanu a jikin a cikin hantan yake ai maɗaci maɗaci mataci ne za ka cire maɗaci guda goma sha tara ai suna yankawa masu siyar da wannan hantan shanu ai suna cirewa suna wurgarwa ne ka nema guda goma sha tara dafa yi fa nake baka mai gida dafa yi nake baka ka san maɗacin shanu ba maɗacin da ya kai shi daci ba babu sai sa baka gan ka zuba ruwa ka wanka da shi kai ko da dukan ka kai zaka ji jikinka kamar da kurba ji in ka zuba a ruwa kawai ka yi wanka da shi wanda ke ka in ba duka da ƙarfi sosai ba za ka ji ba jikinka ne zai zama kamar zai yi wannan me yasa abin da yasa yana da matuƙar ɗaci ne mayu suna tsoron shi baka ga baƙin shanu wulwan da ƙwayan idon shi baƙi ne in ka cire maɗacin shi ana samun jan zeba gram ɗaya ba ana samun jan zeba gram ɗaya amma ba a daidai wajen maɗacin ba a ƙasa da maɗacin akwai wani jijiya muna kiran sunan jijiyan bear bear ai muna cire jijiyan muna aiki da shi muna yin kwalli da wannan jijiyan <laughs> na samun kuɗi karkashin wannan jijiyan ne zaka samu ɗigo kamar jini ne ba jini ba ne ba jin zai ba saboda me yasa kaga wannan shanun yana cin kashin aljanu ai ba za ka taɓa ganin kashin aljanu kuma bai da wuyan gani ma a sawun kafan shanu ne zaka samu in ka gani ba za ka san ma kashi ne ba sai an gaya ma amma ba kowa ne ke gani ba fa wato ka gani? Ah, maɗashin shanu guda goma sha tara ruwan zaka zuba duka ka haɗa su ruwan maɗacin kawai wannan fankon da yake cin ka jefar iya ruwan aka yi bukata kawai idan ka samu ruwa guda goma sha tara ruwan maɗaci na shanu ko baƙi ko ja ko fari ko baƙi ko mace ko namiji maɗacin shanu me za ka zo ka yi za ka nema zuma cokali ɗaya gishiri cokali ɗaya ka zuba a ciki ka zuba ruwa ka kaɗa shi ka nema tawada ka saka ya zama kamar tawada ba ya zama kamar tawada ba me za ka zo ka rubuta jikin allo falifu falaga falifun da kaga ka gane ka shiga cikin mimza sirrin gaba ɗaya yana nan amma wanda muke aiki da shi na kama mayu mai ya ta jefar da koyinsa ai in ka bani bawon koyin angulu yanzu yanzu bawon koyin angulu kana zaune ina zaune zan maka a ciki amma dabaro gaskiya zan yi karatun ɗin ka zuba ruwa zaka ga ruwan ya daskare in ka gani zai zai zaka ga dai ya zama azurfa kana barin nan bare wuce minti talatin ba zai koma ruwa ko kuma ka gama ya tafi sirrin nan ne yake da bawon koyin angudu ko kuma in ka bani koyin jimina da ina yi da fa ba yanzu ba da da muke son kotuma muna so a ganmu a yarda da mu saboda wani lokaci akwai wani su dabaru za ka yi fulanka za ka ga wuta yana tashi farfar farfar farfar bare ko na gashin kanka ba kai kuma alhalin fulan ma ba zai ƙone ba su dabaru ne karya ne muna yi wani abu muke danna kawai zai tashi karya ne fa ba gaskiya ba ne ba akwai wani ruwa ne idan ka shafa jikin fulan ka bari ya bushe a jiki kamar statin kanka ma za ka shafa to wuta ba zai kama shi ba wuta baya san shi ai za ka ga bare bare wuce minti biyu bayan muna kashewa <laughs> duk mai yi bare wuce minti biyu ba suna kashewa na gida Allah ya samu dace kawai bari in tsallake wannan abu za ka rubuta falifu falaga falifin da shi falifu falaga falifin da shi falifu falaga falifin da shi in ka shiga cikin mimza akwai musulmi ma akwai ka duba lamba 101 in ka duba eh lamba da asafula lamba 111 za ka gani falif falaga falifin da shi za a rubuta a jikin allo kafa 33 idan ka rubuta za ka wanke ruwan rubutu. domin tsami guda ɗaya ba ka yanka ba ka ɓula ba za ka saka cikin ruwan rubutu. ko kayan eh, addu'a guda tara za ka saka cikin ruwan rubutu. Kayan magarya guda tara za ka saka cikin ruwan rubutu. kan bushiya ba za ka fasa ba ba kawai za ka cire iyakan ne ka saka cikin ruwan rubutu sai ka rufe za ka zuba ruwa da ya kai lita ɗaya don za ka nema babban kaplas kaɗan haka sai ka rufe ka bari idan ya kwana bakwai ka zo ka buɗe za ka ga lemun tsamin ya rufe amma za ka ga wayansu ƙananan abubuwa suna kewaye lemun tsamin a ciki tun daga nan za ka san aikin ka yayi suna kewaye lemun tsamin haka kamar masu yin eh, zagaye-zagaye haka suke yi za ka rike lemun tsamin kawai ka murkushe su za ka ga lemun tsamin ya fashe ya zama kamar ya rufe ka dama shi kamar yadda ake dama fura mai gida ka shiga bayan gida ka yi wanka ɗaya ko kuma ka nemi wuri mai tsarki ka yi wanka ɗaya tar ka tsaya idan ruwan jikinka ya bushe ka sa kayanka a ranan a ranan da ka yi amfani da shi a ranan kar ka yi wanka da wani ruwa sai rana ya faɗi idan rana ya faɗi za ka iya yin wanka dama rana ɗaya ne mai gidan har gari ya waye kaga ranan ka yi amfani da shi na baka kuma zan iya rantse ma da Kur'ani shekara bakwai mai gida ko ciwon kai ko cin naka ba da cije ka duk abin da zai faru Allah zai kautar da shi na jarawa sojojinmu da yawa na aika musu wanda suke bakin boda ba na son kira sunan wurin na jara da yawa ni yanzu litan shi ɗaya yanzu ka cin haɗa ma za ka biya ni kuɗi da yawa kaga na bada uwar sirrin ka yi wa kanka ka bar ni dan Allah ka bar ni in ka ce na yi maka zan karɓa kuɗi da yawa a wurin kuma sai na ga dama ma zan yi aiki. ka amma idan ka bani hakinka gaskiya kan na yi ga Allah kawai dan karin shawala karin gaji ne yasa nake cewa mutane ba na yi haka ji jiya da safe zuwa mangariba muna aiki muna karatu ba yau da safe zuwa ɗazun nan da na hau laif na sauka jama'an sun fara zuwa ɗazu sallan mangariba ne raba da sun ce da na gudu na koma gidan mamata na je na ci abincin dare na yi musu aure tsaban mutane to ka gani rayuwa wannan kowane abu da lokacinsa wannan dafa yin mama na ki dauka ki baba na ka ɗauka ka yi yaya na ka yi kani na ka yi kanwata ki Allah ne ya san hannun da yake da ba, amma wannan in ka bara an rubuta ma ya kun faiko ne har wani ya cuce ka ya ce shirka kaza kaza shi ma yana yi fa shi ma yana yi fa kamar wanda ya samu bushiya ya dafa shi in ka ci bushiya ka san in ka ci naman bushiya shikenan paralysis ba zai kama ka ba har abada billahi lillahi s ba zai kama ka ba har abada hepatitis ba zai kama ka ba har abada mayu ba isa su kama ka ba har abada saboda me yasa a jikin shi ne akwai a jikin bushiya ne akwai wannan virus din in ka ci ya shiga jikinka shikenan mai gida idan mace budurwa ne in ta ci duk ƴaƴan da za ta haifa gida za ta haifa ba ta je ma asibiti ba kuma nakuda ba zai ba ta ko kowanne suke da ciki a kumburi akan ka dafa ka ci kenan. har abada ba kai ba ciwon ciki ni ne na ga saboda ni na haɗa mutane ne ba arji da muna soyawa ne kwaya ɗaya naira dubu ɗari biyar za mu gyara maka mai kyau mu saka take out mu aika ma inda kake dubu ɗari biyar yanzu hakan kaje da masa tirim ne ba amma bushiya Tsabin bushiya ya yi yawa da masa kana tafiya kana ganin su ne kaman garke garke bushiya ne yace dir namiji din ɗa namijin da ya ji kukansa Allah ya raba mai shi da talauci har abada kuma gaskiya ne sahihi in har ka ji kukan bushiya ka yanke kawai in baka mutu da wuri ba Allah zai saka biliyoniya billahi kukan shanu yake yi da muna kiwo ai muna ji mun takura musu suna kuka sai ka takura mai fa zai